da abdul jabbar da malaman kano ni ce a yi addu'a ko kuma kun yi don mun yi addu'a kuma allah ya karɓa addu'an to in allah in kan biɗi bukata ga allah allah ya biya ma mi a saura gare ka godiya sai mu gode ma allah allah mun gode maka allah mun gode ma akan wannan nasara da ka bayar kaddaro a yi zaman nasara ce sannan yadda zaman irin gagaruman nasarar da an ka samu malam ni na daɗe ban ga wato an tumur musa mutum irin yadda an ka tumur musa abdul jabbar na daɗe ban ga mutum ya kunyata ya muzanta kamar irin yadda Allah ya muzanta abdul jabbar kuma ya cancanta mu addu'a mu Allah ya ƙara don haka Allah mun gode ma godiyar mu ta farko zuwa ga ubangiji wa ma tasha'una illa an yasha Allah duk yadda mun ka so in Allah bai so ba za ta yiwu ba Allah ya kaddar haka ta faru Allah ya kaddar gwamnatin jihar Kano karkashin jagorancin Dr. Ganduji sun kasa zaman kuma Allah ya kaddar an kai zaman kuma Allah ya kaddar an ka tumur musu Abdul Jabbar abinda bai zato ba duk wanda a tare shi ba wanda ya zato haka kai ko ahli sunna in ba irin mu da mun ka san shi ba mu da mun san arina an saci zanin mahaukaciya <laughs> wato in kun lura mutumin burga ce kawai burga sai ya gamu da yare jahilai ƙawayawa waɗanda ba su da wayewa badiyar ra'ayi shi kenan sai sun kabi burgat yanzu don Allah ya yi ma'ana hankali ka ce duk duniya ba mai ka? abinda fa nuna musu kenan kuma sun ka yadda duk duniya ba wai duk Kano ba ba duk Najeriya duk duniya yau da inda rana ka fito da ba mai ilimi Abdul Jabbar to mun ga ilimin shekarun jiya ko ba mu gani ba mun gani kai ba masu rai ɗaya ba hawa inda na mutu ba Allah bai taɓa halittar mai ilimi ba irin Abdul Jabbar abinda ya nuna musu kenan kuma saboda ƙurciya da rashin wayewa da jahilci sun ka yadda shi ke faɗi da baki na yana kumburi yana cika yana batsewa ya ce ba waɗannan 'yan yare da na yi karatu su'udiya ba yana nufin doktocin nan da na yi karatu su'udiya waɗanda an nan garin ba su ba ya ce daidai da bin bai iya zama da shi wane ne bin shugaban malaman saudiya duka shine bin bas to ba ku da kun ka cin rani kun ka dan yo karatu shekara hudu shekara biyu shekara goma kun ka ko bin bas shugaban mallaman saudi bai iya zama da shi ba haka yace ba yace kai ba bin bas ba ko muhammadu dan abdul wahab wane ne muhammadu dan abdul wahab kakan bin bas na da'awa kaga abin yayi girma yace kai ba Muhammad dan Abdul wahab ba ko ko dan taimiya ko ibnu taimiya ba ya zama da shi wane ne ibnu Taymiyyah shi kuma shi ne kakan Muhammadu dan abdullohab na da'awa to ko Ibn taimiyya ba ya zama da shi eh? ya ɗebo ta ko to ka gani shi yasa ai su yaran sun ɗauka da gaske ne shi yasa ake kada jin suna cewa eh, ai tsoron Amirul Wa'izina amma eh, asadu suna canza mai suna daga amirul ya sami amirul mufsidina kuma ya canta gare shi don ai abdul jabbar ba wa'azi yake yi ba ai barna kawai yake yi don haka ya fi kyau a kira shi amirul musuddin bisa ga amirul wa'izina ina fatar kun fahimta ai ba iya zama da shi ba iya zama ai tsoronsa ake ji masu digiri uku uku an san da wa ake masu digiri uku uku sun kasa bello bo ya kasa ya zo yana kori an tuntuɓe shi ya gudu an tuntuɓe dr wane ya gudu duk mallamin da an najeriya an tuntuɓe shi ya gudu ya ji tsoro ba haka suke cewa ba shi yasa ya kaga mun cije ni ce shin ba tsoro ne an ka ce muka yi ba don Allah a haɗa mu da shi in mun kaɗu ya kashe mu ko ba haka aikata annabi wanda haka tsoro in kun ka hadu an takkata kaɗa to dan nan kuma sai ka dauke wuta to a haɗa mu da shi in mun ka haɗu ya kashe mu sai malaman kano da yake masu ilimi ne masu basira sun ka ce ai kashin biri ba sai da igwa ba in za a kashe biri kisan biri sai da igwa ba sai da igwa ba wanda ai biri ne ƙaramin alhaki giwa ya kamata a sami igwa su sun san shi sun sun san barazana ce kawai da cika baki don haka da an ka zo maimakon a ɗauko manyan malamai waɗanda ya zo a haɗa shi da su an ka ce a manyan malamai sun yi mai ai an ka haɗa shi da manyan malamai ba a yi mai adalci ba ba a ra'asa mai yara matasa yara matasa guda shekara 34 guda 42 guda haka dai matasa matasa ja bara sa mai matasa a bari in ya goge matasan sannan yannan su su taso in ya goge yannan matasan na iyaye matasan su taso a haka ake lalurar duniya amma bai kamata a kai mutum gaban bango a dace ba to jama'a abinda addaban mamaki sai ga Abdul jabbari yana gumi yan yaran nan matasa fa yana gumi kamar wanda ya haɗi kunama jama'a abdul jabbar mai cika baki ya rance da Allah ko bin bas bai iya zama da shi ko dan abdul wahab bai iya zama da shi ko ibnu taymiya bai iya zama da shi yau ga jikokin jikokin ibnu taymiya sun sa shi gumi matasa yanzu don Allah yaran nan matasa sun sa shi gumi inda an hada shi da doktocin nan masu digiri uku uku ba mutuwa zai yi ba sai mu yi mugun suna a ce mun kashe shi mutuwa zai yi ku bari in baku wata formula abinda kila ba ku lura da shi ba kun samu full video na zaman to hukuma ku na rince da Allah Abdul Wahab hawaye sai da yayi bai Abdul Jabbar bayan ya shafi inda za ku gano haka nan bayan ya shafi gumi da kyalle sai yayi haka me ake shafa galla kwalla Abdul Jabbar Abdul Jabbar ashe ashe ashe mace ne dan mace to ina cika da bacewar da ake yi don haka Allah mun gode maka wannan nasara ce daga Allah wa man nasaru illa min indillah. nasara ce daga Allah Allah mun gode ma da kabba sunnar manzonka wannan nasara sannan godiya ta biyu ga gwamnatin jihar Kano karkashin jagorancin mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje Allah shi wa Ganduje albarka amin da mun so mu canza ganduji muƙami daga khadimul islam bil kha'iko ko khadimul islam mun ka so mu cire kha'un din nan mu sa ha babba hadimul islam me ma'ana hadimul islam mai roshi musulunci ashe ba mu sani ba ganduji shiri-shiri a can yana yi ruwa masu aiki sannu don haka ganduji yana nan rike da kambinsa khadimul islam Allah shi kara ƙara marayuwar ganduji albarka Allah shi saka ma ganduji da gidan aljanna wannan mulki da ganduje ya amfani da shi ya hada wannan zama gaskiya ta bayyana daga ƙarya muna roƙonka Allah ka sa ganduje ya ƙara mulkin nan lafiya lau salon alim kuma daga nan Allah ka yi gaba da ganduje ka sa ya ci gaba ina nan ya ci gaba ya samu mukami in ya gama gwamna ya samu mukami wanda ya fi na gwamna Allah ka kama ma ganduje Allah ka sa ya gama rayuwa ce ta duniya lahiya kun ba ganduje ɗaya ba har da gwaggo ba mun yi kamun kafa ga goggo ba Ma dalla goggo ita ma ta sa bakinta na ce goggo ta ba mana dattijo na yamance tace ce jiya ana tunatar da kai don haka goggo Allah shi miki albarka shi goggo albarka goggo Allah shi ƙara sa sonki cikin zuciyar gandoji Allah shi ƙara zaune da ku lafiya zuri ku Allah ya sa mata albarka goggo kun yi duk abin da aka yi duk wa abin da hukuma musulunci kun yi yadda kun ka tuha ma musulunci asiri Allah ya tuha ku asiri kada Allah ya kunyata ku duniya da lahira hakan ga mukarraban ganduji da ya wakilta ga sa zaman musamman kwamishinan addini ha impossible impossible ya kai dattijo impossible but he made it possible ku diba zaman zaman nan mai cakwaki ya tare da shi babu impossible ya fito ya ce mun shirya wannan zama insha Allah za a yi shi lafiya a ƙare lafiya kowa ya koma gidansa lafiya kuma haka ta faru in dai bancin waɗanda an ka tumur musa ba wanda ya kuma da bacin rai muran nan wallahi ni kama an sani aljanna ni kwana kai baba impossible impossible Allah kai ma albarka Allah shi wa impossible albarka impossible shi impossible yake wai ba za mu mai da shi possible ba ai yanzu ya tashi da impossible ya koma possible eh ba ba possible dalle yanzu ba impossible bane ba ba possible ya nuna wannan dattijin kwarai ne sannan dattijin ne mai hangen nesa kuma mai basira domin kokkalle yadda an kai zaman kai ka san an sa basira da hangen nesa an yi an yi cikin cikin mutunci don haka Allah shi wa ba ba possible albarka ina kira ga ganduje irin su babu possible cikin gwamnati haske ne ga gwamnati ka ƙara jawo possible ka kusa gare ka ka riƙe shi mutumin kirki ne ya nuna kenan duk abin da an kasa shi ba za a ji kunya ba ya fitar da gwamnatin ganduji kunya ga wannan zama ko bai fitar ba to muna roƙonka Allah ka wa babu possible albarka ka kowa ya koma kira na impossible na mai sai possible babu possible ake cewa dattijon kirki eh hakan ga jami'an tsaro su ma sun ba da gudunmuwa ga kwamishinan 'yan sanda shi mataimakon kwamishina yana nan cikin ɗaki tare da babu impossible kwamishina shi a can yana da shi da eh babu possible eh madalla shi kwamishinan 'yan sanda shi a can da kai ne da sauran jami'an tsaro da duka dai su eh, eh, 'yan sanda su eh, dss da sauransu duka duk sun taka rawa muna roƙon allah ya saka musu da alkhairi allah ya sa musu albarka ya sa su kare ayyukan nan nasu lafiya haka malamai su ma sun taka rawar gani allahu akubar kifi da na kogo ya ce ya fito yawo gaba gaɗe za na sun jijjiga shi bani son abdul jabbar marar nan sai da ya bani tausayi na ga wani yaro ya rubuta ga facebook ya ce mukabala wannan zama ya yi kyau ya yi kyau ya ce amma rashin adalci guda ya ga anwa abdul jabbar an sa malamai izala ɗaki mai AC shi an sa shi ɗaki wanda babu AC sai wani ya ce a ai duk ɗaki guda ne ya ce to ya an ka yake gumi shi ɗake sharar zuwa sauran dubu sharar zuwa ya ce rikici ne ya rikice ya rikice ya rikice babu lokaci minti goma ba su isa wacce minti goma ba su isa kalmar da ka faɗi ai ka faɗin ta bai kai ka minti goma ba wai wai lecture da yayi ta awa uku ita zai zuwa yayi bayani minti goma kwarai kuwa ba ga yadda ake munazara ba tsakanin Ahmadiyya da Kiristoci awoyi aka basu ai mintuttuka za a basu kai Ahmed Dida da faɗi kai ko Kirista ba da amsa Ahmed haka dai ha ayi a ƙari ai shedanci ne wallahi ba ba ba wai awa uku ba wallahi in awa 30 kan bashi ba da zai iya nuna duk waɗannan maganganun da ya faɗi ba bai iya nuna musu dan nan har Annabi Isa ya sauko bai iya nuna su ya faɗi da baki ne ai daga ƙarshe cewa babu su ya faɗi ko bai faɗi ba wa'annan miyagun maganganun da ya jingina ma annabi ya faɗi da baki ne babu su ya faɗi ya faɗi ko bai faɗi ba ya faɗi a ina ya faɗi to a ina ya faɗi yaushe ya ce babu su yaushe bai a'a a ciki dai ciki ya faɗi babu su inda ya ku saurara mana inda ya ce babu su Ya ce waɗannan hadisan sai ka taru littafe goma goma sha zuwa ishirin sannan ka fitar da wannan ma'ana ku saurari abin da ya ce ba wai cikin littafi guda ne yanzu da ya ce manzon Allah kwarto ne ya kira manzon Allah kwarto ko bai kira shi ba to an ka ce buɗe ka nuna mana littafin da an ka ce manzon Allah kwarto an ka rubuta haka nan ya ce ba cikin littafi guda magana take ba sai ka tara littafai kamar goma goma sha zuwa ishirin sannan ma'ana za ta fito ashe kenan har littafai ishirin ishirin eh, ɗin in ka tara su ba inda magana kwarto take kwarto lafazin kwarto ba inda yake ma'ana ce wadda duniya kuma shi ɗaya fahimce ta kaga shi ya nuna akwai ko babu babu babu kuma shi da kai ne ya nuna babu don ga abin da ya ce ya ce sai ka tara littafai goma zuwa goma sha zuwa ishirin sannan ma'ana za ashe ma'ana ɗai ce ba wai haƙiƙa ba kalmar kwarto in ka tara mai littafi miliyan wallah bai iya kawo inda aka ce manzo Allah kwarto babu ma'ana ce duk duniya kun ba wanda ya fahimce ta illa shi to nan za ka gano ba wai ilimi bane shedanci ne shedanci ne ba wai ilimi ba ne don bayyuwa a yanzu mai littafi ne yake kawo hujja ba su bukhari da musulun ba yaushe an ka rubuta bukhari yanzu bari mu ɗauka littafin farko wanda ya rige su duka shine musulun na imamu ahmad don ya riga su bukhari an haifi imamu ahmad hijirar annabi tana da shekara 164 yan mutu hijira na da shekara 241 hijira tana da shekara 241 kaga cikin karni na nawa kenan an kai imamu ahmad cikin karni na uku cikin karni na uku to karni na uku karni na hudu na biyar shidda bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu sha uku sha hudu yanzu karni cikin na sha biyar muke kun fahimta cikin karni goma sha biyar muke shekara dubu da ɗari biyu da ‘yan kai da mutuwar Imam Ahmad ko shekarar da ya mutu ya ƙara rubutun Musnad to yanzu za mu ɗauka Musnad na Imam Ahmad yana shekara dubu da ɗari biyu da ‘yan cikin waɗannan shekara dubu ɗari biyu malami wanda duniya ta yadda da iliminsa ta yadda da nagartarsa ta yadda da mutuncinsa guda nawa an kai cikin shekarar nan dubu da ɗari biyu ba su ƙidanyewa to duk sun karanta Musnad na Imam Ahmad hadisan nan yi musu wannan faftawa ba su yi musu wannan fahimta ba sai Abdul Jabbar yanzu da mu ɗauka duk malaman da an yi da bakin karni na uku zamanin Imam ahmad zuwa yau duk abdul jabbar ya fi su ilimi abdul jabbar ya fi su basira abdul jabbar ya fi su fahimta abdul jabbar ya fi su manzon allah don haka ga hadisai na imamu ahmad ya sa cikin littafinsa musnad ɗinsa duk ba su fahimta ba sai abdul jabbar yau ya zo yau ɗin ya gano don haka tsakaninku da Allah ilimi ne ba ilimi bane shegantaka ce kawai dan iska ne kawai dan iska ne to mu komo ga na sahihul bukhari imamul bukhari an haife shi hijira annabi na da shekara 194 Allah ya yi mai wafati hijira na da shekara 256 yau imam bukhari yana da shekara dubu ɗai da ɗari ɗai da tamanin da shida da koma ma ubangiji mutuwa imam bukhari shekara dubu da ɗari ɗai da tamanin da shida da bakin zamanin imam bukhari zuwa yau malami wanda duniya ta yadda da iliminsa ta yadda da nagartarsa ta yadda da tsoron allah sa guda nawa an ka yi ba su kidanyewa duk sun karanta wannan littafi mai albarka al bukhari amma hadisan gada abdul jabbar yawa wannan fahimta ba ɗaya da cikin malaman da duniya ta yarda da ilimin da nagartar su da neman waɗannan hadisan wannan fahimta sai abdul jabbar yanzu za mu ɗauka abdul jabbar duk yafi waɗancan malaman ilimi yafi su basira yafi su fahimta yafi su manzon Allah ashe ba ilimi bane shegantaka ce haka in mun ka haɗo da imam muslim shi ma imam muslim an haife shi hijira annabi tana shekara 204 ya mutu shekara 261 yau abinda aga imam muslim da barin duniya shekara 1181 malamai suna nan karni bayan karni ana ta ba littafan da Allah ya samu shahara kamar Bukhari da Muslim duniya babu in kowane littafi ya boyo to su Bukhari da Muslim bayyane suke ga kowa duk wanda an malami na Allah ya karanta Buhari da Muslim kuma ya karanta sai ba haƙu ba ne shi Abdul Jabbar ya karantar da sahihul Buhari mutu ana karantar da sahihul Buhari nan gidansu amma ba wanda ya wa hadisan nan wannan fahimta sai Abdul Jabbar kai Allah ka ɗebe mu Abdul Jabbar albarka Allah ka kaskanta Abdul Jabbar Allah ka mai da shi baya ko yanzu ya koma baya Allah ka ci gaba da mai sai baya wannan kunya da ta cika da Abdul Jabbar shekaran jiya ran Allah ka sa so mataɓe ne Allah ka ci gaba da kunya ta Abdul Jabbar Allah ka ci gaba da muzanta shi ya muzanta ko yanzu kowa ya gano ƙarya yake yi da awa ilimin da ya kai shefan ko ne jahilin banza ne dan iska ne kawai ka zo ka zauna ka liƙa ma manzon Allah jafa'in da ko kafirai ba su liƙa manzon Allah shi ba eh ko kafirai ba su liƙa manzon Allah jafa'in da kan liƙa manzon Allah ba ya kira manzon Allah kwarto eh ya kira manzon Allah mai fyaɗe ya jingina fyaɗe ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jingina liwaɗi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama eh ya ya kira manzon Allah arni an mai da manzon Allah wani arni eh ya kira manzon Allah ba maguji hakka ga wasu na kariya tai duk mai kariya abdul jabbar Allah ka hada shi da shi ka sauka musu da bala'i ka hada su ka tsine musu albarka in ba shege ba kariya abdul jabbar yaran da nabi shi rashin sani ne yanzu ai an wanke musu kwakwalwa sun gano abdul jabbar kariya yake musu ana magana ya har waɗanda ka cewa kada a zo na ga sunan suna yabon zaman sun ji daɗi akwai abin da ya amfani duniya kamar zaman nan yau mutum nawa mabiya abdul jabbar waɗanda sun balle mai kuma so mataɓi ne za su ci gaba da jaye mishi duk waɗanda abbe da abdul jabbar tsakani da allah sun gano gaskiya in ka ga mutum tare da shi akwai manufa za mu ci gaba da yi musu addu'a allah ya buɗe zukatan su gano abdul jabbar ɗan iska ne kawai an ci mutuncin uh, sahabban manzon allah da malamai an ka fara su bin bas su ibn hajar al-asqalani su imamun nawawi su ibn hazmin da su ibn su shi ibn taymiya ai gara kowa da shi ma to gare su an ka fara dan nan sai an ka tuma ga muawiya da abi sufyan da mahaifinsa abu sufyan da mahaifiyarsa hindu ana kiranta mayya ba abin da bai ce ba yace da za a baje halayen Muawiya dan Abi Sufyan me matsayin Muawiya sahabin manzon Allah kuma bai tsaya nan ba kuma surukin manzon Allah bai tsaya nan ba kuma sakatarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk kusancin sayyidina Muawiya da manzon Allah kaddara koda manzon koda Muawiya ba na kware bane ai ya kamata saboda kusanci ne ga manzon Allah a raga mishi amma ina bai cancanta ba eh shi kenan daɗa daga ma'awiyya da mahaifinsa da mahaifiyarsa sai an kaduma ga sauran sahabbai su abu huraira su mugira ɗan shi'uba su anas kun ji cikin kasusuwan inda yake cewa wa ya koya ma anas waɗannan ƙarerayin mugira ɗan shi'uba kun ji shi ko amma don yana ɗan iska mara kunya wai sai da lokacin da mallam kabir bashir abdulhamid yana jawabi sai ya yi rezan alam wai kabir ya ci mutuncinsa ya ce mai makareci kai da kace masa habban manzo Allah makareta ina haka gano ɗan iska ne kai da kace saurara mana kai da kace masa habban manzo Allah makareta kenan yawan darajar abdul jabbar ta haita sahabbai ko su in an ƙaryata su babu illa amma in an ce ma abdul jabbar makareci shi an yi illa to abdul jabbar kai makareci ne kai makareci ne kai makareci ne kai munafiki ne kai kafiri ne kai mushriki ne kai zindiki ne muna roƙon Allah ya tsine maka albarka Allah ya tsini mu Abdul Jabbar albarka wannan jafa'i da yawa mai gidanmu Allah kakka kashe Abdul Jabbar sai ka wulakanta shi duniya kowa ya ga wulakantarsa Allah ka saukan mai da kaskanci da wulakanci yadda ya wulakanta manzon Allah Allah ka wulakanta shi yadda ya muzanta sahabban manzon Allah ya ce musu makaryata mutanen ba abinda bai kira su ba Allah ka muzanta shi Allah ka muzanta shi Allah ka muzanta Abdul Jabbar Allah ka karya shi duk inda Abdul Jabbar ya ta Allah ka saukan mai da bala'i ga dawowa ka haɗa shi da musiba Allah kakka bari Abdul Jabbar ya zauna lafiya Allah ka hana mishi zaman lafiya Allah ka hana mishi zaman lafiya Allah ka hana mishi kwanciyar hankali Allah ka hana mishi daɗin rai Allah ka haɗa shi da mabiyan nan nashi su ci ubanai dan iskan banza mallan da ya rena mutane dan iska kawai ku kawo mana shi nan sakkwato an ya ƙare da mallaman kano bello ya bi nan najira ne ku kawo mana shi nan ni akwai tawa ni sun nika ya faɗa mai yadda an ka aure uwa ta yi babu mamaki in eh, eh, abdul jabbar ya zan ɗan iska ba a mamaki domin bai zo duniya ta hanyar halal ba zak ƙazanta ƙazanta mai yawa a cikin auren uwa ta ƙazanta shi ne nake so ya zo mu zauna a karantar da shi bai da wannan karatu ko kuma ya manta to a tunatar da shi dan iskan banza mallan don haka yanzu dai ya kunyata ko to madalla Allah mun gode ma Allah mun gode ma duk wanda adda hannu ga wannan zaman muna roƙon Allah ya sa mishi albarka yanzu shi kenan muna nan mun zura ido khadimul islam barakallahu fika ganduje an kashe maciji ba a sare kai ba ka da sare kai kuma don Allah ina roƙon kan nan in an ka sare a bani kan in yi langabu yanzu ta tabbata maganganun da Abdul Jabbar ke jinginawa zuwa ga manzon Allah yana cewa cikin littafan ahli sunna ya gadiya ta tabbata ƙarya yake yi jama'a ya ga waɗannan maganganun cikin littafan ahli sunna ko bai gani ba ya faɗi da baki ne bai gani ba shi da kai ne ma ya ce ya janye yanzu kuma da ya sha daga ya ce kuma a bayani zai yi bayani wato haka sauraren ka ga wurin bayani ka ƙi bayani kawa matanka bayani yanzu matanka ɗaya ya rage su saurare ka amma duniya yau ba mai koma saurarin ka ga dama an baka daga cikin malaman na ahli sunna har da wani cewa ya in yace minti goma sun ya kaɗai ce na ƙara ma cikin nawa in hujja ɗari gare ka jama'a ka karanta guda ka barranta ko baka barranta ba ka barranta don haka yanzu dai alhamdulillah Allah ya barantar da malamanmu ashe ƙarya ake wa Imamul Bukhari Imamul Bukhari bai jinyana batunci ga manzon Allah ba ƙarya ake wa Imamu Muslim Imamu Muslim bai jinyana batunci ga manzon Allah ba ƙarya ake wa duk sauran malaman ahli ƙarya Abdul Jabbar ke wa malaman ahli sunna gashi nan an ce Abdul Jabbar ga littafai ka zo da littafi kusan 500 bude ka gwada mana ya kasa kuma wallahi har annabi Isa ya sauko bai iya gwadi don babu ma'ana ce kawai kuma ma'ana ba wanda ya fahimce ta yanzu kamar sayyul bukhari jama'a an yi mai sharhi ko ba a yi mai ba yanzu mallaman da nawa sayyul bukhari sharhi don Allah kana hada ilimin su da Abdul Jabbar ma dallato ni abinda na so a ce ko da babu cikin gundaren hadisin cikin waɗanda nawa bukhari sharhi ga wanda ya faɗi magana Abdul Jabbar ya nuna mallan wani ya ce ni ta. yana iya nuna wa? duk waɗannan wa bukhari Shari, babu mutum guda da ya fahimci hadisan nan irin yadda abdul jabbar ya fahimce su don haka jama'a yanzu an zagi manzon Allah ko ba a zage shi ba waye ya zagin abdul jabbar don haka gwamnatin Kano ga kinan ga abdul jabbar abdul jabbar ya ci mutuncin manzon Allah ku ci mutunci ne ya ci mutuncin manzon Allah ku ci mutunci ne sannan abinda zai ƙara nuna ma abdul jabbar jahili ne wai ya tuba 'yan sanda na aiko ran lahadi suna nema ne gobe attanin to ya ɗauka game da muƙabalan ne sai ya yi waɗannan bidiyo ya yi wannan tuwa ta muzoro gobe da ya zo ya gaba magana muƙabala mace sai ya dawo ya ce a'a ai akwai bayanin da zai yi sai ya tada tuba shi abin da ya ɗauka in ya ce ya tuba ya janye kalaman shi kenan ya ci bilis shi ya nuna jahili ne ko risala bai karanta ba yaya mai risala ya ce cikin akamu dama'i Ya ce wanda ya zagi manzon Allah a kashe shi ba a karɓar tubarsa mu dai na in ya tubo ne ya tuba tsakani ne da Allah ya tuba can tsakani ne da Allah canza ta yi mai amfani gobe kiyama amma munan duniya duk musulmi wanda ya zagi manzon Allah to haddi ya hau kansa kuma duniya ba abin da ke karkare mai haddin yana nan mallamai sun yi rubutu bila adadin game da hukuncin wanda ya zagi manzon Allah don haka yawan ta tabbata Abdul Jabbar ya zagi manzon Allah ko bar tabbata ba in akwai mai iya kare Abdul Jabbar ya fito Abdul Jabbar ya kira manzon Allah kwarto jama'a zagi ne ko ba zagi bane ya kira shi mai fyaɗe zagi ne ko ba zagi bane ya kira shi arne ya kira shi ba maguji ya ce manzo Allah na turawa a yo fashi a kawo mai kuɗi waɗannan daga cikin abubuwan da ya jingina ga manzo wannan zagi ne ko ba zagi ba ne to abdul jabbar ya zagi manzon Allah an ce ya nuna inda ya gani baya da inda ya gani shi ya kirkiro abitai to hukunci ya hau kansa tun ra asibiti din nan da an kai muƙabala jaridun yan shi'a ke ta rubuce rubuce da dumin ta sheik bello ya bi sakkwato yana kira cewa a kashe abdul jabbar kada ai kaza wallahi tun sadda an kai muƙabalar nan ban san na yi wa'azi ba in ba yau ba don haka duk wannan rubutu da kowa gani wannan aikin yan shi'a ne batattu Allah ya tsine musu albarka tare da shi dama shi an jagoran su ko to sun ga wata shi ta kaya Allah muna roƙonka irin bala'in da ka saukan ma zaki da jama'a te Allah ka saukan ma Abdul Jabbar iri ne da magoya baya ne duk wanda ya rage tare da Abdul Jabbar bayan gaskiya ta bayyana Allah ka haɗa su wuri guda da shi da Abdul Jabbar ka sauka musu da bala'i duk wanda annan yana kutun kutun don taimaka ma Abdul Jabbar ko da da Allah ya sawaka Allah ka haɗa da shi ga bala'in da zaka sauka ma da Abdul Jabbar Allah ka haɗa da su ka halakar da su subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Hey there subscribe to my channel and also press this bell icon.